Mashahurin attajirin nan na Najeriya Alhaji Aliku Dangote ya ce ya damu da yadda bakin talauci ya yi katutu a yankin arewacin Najeriya. Alhaji Aliku Dangoten dai wanda yake zantawa da manema labarai a jihar Niger ya ce zai yi iyayensa wajen samar da hanyoyin ci gaban tattalin arzikin arewacin Najeriya. Ya ce dalilin zuwansa a jihar Niger ma shine domin wani shiri da gwamnatin jihar Niger wajen samar da katafariyar gonar samar da shinkafa da za a yi amfani da ita a ƙasar baki ɗaya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. amma yanzu mun ga cewa lalle in dai muna neman cewar mu taimaka mutanenmu ba ma irin arewa mu ga cewa me za mu iya yi na sa mutane a fitar da su daga talauci dole sai mun shiga cikin yin aikin noma to shi sa din muka zo nan mun je waɗansu garurukan amma nan kamar da shi mai girma ya faɗi nan da sati biyu za su sanar da mu cewar gashi ga abin da ke aka samu suna yi mana wannan mu kuma za mu yi yunkuri mu so mai yanzu abin da ke kasan wani ya danganta da irin wato ƙasan suke wajen amma ƙasar zai su iya yin abu guda biyu shinkafa ko sukari. Bincike da masana suka gudanar dai ya nuna akwai albarkatun mai kwance a jihohi da dama da ke yankin arewacin Najeriya a ciki har da jihar Niger. To ko Alhaji Aliku Dangote na da wani shiri na sanya hannu a samar da wannan mai a yankin arewacin kamar yadda ya ce zai samar da matatar mai a Legas ga abin da yake cewa dangane da wannan tambaya. mun da muna kokarin mu yi wannan mu shiga na wannan yin su rijiyoyin mai to amma na ganin abin da ya kamata mu yi ya kamata kafin lokaci ya kure mu yi abin nan mu yi a shanun noma a arewa tunda ke mafi yawan abubuwan da muke yi ba duka ne arewa ba to kuma ya kamata tunda ke daga nan muke kuma akwai bukata kware mu kan kadan muna neman zaman lafiya ko ina ma mutum yake a ɗan Najeriya to ya kamata ka tabbatar cewa mutane an lura da me suke ciki. Alhaji Aliku dangwatan dai ya ce nan gaba kaɗan shirin nan nashi na tallafawa mata masu ƙaramin ƙarfi zai iso jihar Niger domin su ma su amfana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.